This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad. ko kuma ku kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lale a wannan shirin na daren ranar Laraba 28 ga watan Oktoba. To ko me yasa ba a hana 'yan Boko Haram ƙetarawa suna kai hari a jihar Difa ta jamhuriyar Nijar ba? Da yankin da suke babu sojin Najeriya ko daya bale a tarwatsa daga yankin. Ƙungiyar Fulani ta miyatta Allah ta shiga rangadin sasanta Fulani da manoma saboda Najeriya ƙasa ce ta kowace ƙabila, don haka babu yadda za a yi wata ƙabila ta ce wata ta tashi. Hasali ma maudu'inmu na yau na bayyana ra'ayi ne ta waya. kan shin ko kuna ganin wannan rangadin da miyatti Allah ke yi zai kawo zaman lafiya ko kuma kuna da wata shawarar kamar kullum lambar da za ku kira mu ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar akwai mu kuma tafa da shirin wasanni a takaice yanzu kam sha labaran duniya masu assalamu alaikum sojojin najeriya sun ce sun samu nasarar kwato mutane 338 da 'yan kungiyar boko haram suka rike wannan sanarwar dai ta fito daga bakin mai magana da yawon rundunar sojan kanar sani usman wanda ya furta haka a jiya talata ya ce sun samu nasarar hakan ne ko a wani harin da suka kai wa dajin sambisa inda 'yan kungiyar suka yi tunga a arewa maso gabashin najeriya kanar usman ya ce daga cikin adadin waɗanda aka ceto takwas maza ne 138 ɗinsu mata ne kana 192 yara ne kuma yanzu haka an kai su garin mobi sai dai ga bisa dukkan alamu ba 'yan matan nan na cibok a cikinsu haka kuma a kanan sani ya ce sun samu nasarar kashe 'yan boko haram har su da talatin kana sun samu damar kwace makamai daga hannunsu amma fa ko a ranar juma'ar ta gabata sai da wasu da ake tuman 'yan boko haram ne suka kashe mutane 42 a wani harin da so kai wa masallatai a cikin garin maiduguri fadar gwamnatin jihar borno mahukuntan kasar somaliya sun ce kungiyar al-shabab ta samu damar rike wani jirgin saman kasar da ya faɗi yau dinnan a yammacin kasar majiya ta shaidawa muryar amurka cewa jirgin da ke dauke da mutane tara zuwa sha ɗaya ya faɗi ne a kusa da inda 'yan kungiyar ta al-shabab ke da sansaninsu a ƙauyen umar da gire sai dai kawo yanzu dai ba wani labari game da mutanen da ke cikin jirgin da makomarsu majiyar da ba ta son a ambace ta ta ce jirgin na haya ne wanda ke aiki da wasu 'yan kwangila da ke aiki a ƙasar ta somaliya da yaƙi ɗaiɗaita muƙaddashin kwamishinan 'yan yankin gundumar afoyage abdullahi hassan abdi ya shaida muryar amurka cewa jirgin na wato ya faɗi ne wato jirgin na faɗuwa ne sai 'yan ƙungiyar ta alshabab suka kewaye shi kuma suka rike ya ce yanzu haka dai jirgin yana hannun su. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke nan birnin washington dc shugaban jam'iyyar adawa na kasar tanzania edward lawasa ya sa kafa ya fatali da sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi yana cewa ba komai cikinsa sai ma guɗi lawasa yana magana ne salin da ke wa taron manema labarai jawabi yau din nan a babban birnin kasar wato dar es salaam lawasa wanda ba shi kadai ne ba shi da sauran jami'un adawa ne suka ce da farko jami'un adawa ke kan gaba kafin 'yan sanda su fatattaki mutane wajen jefa kura a ranar litinin kawo yanzu ba wani martani daga bangaren gwamnati ko kuma jam'iyyar ccm mai mulkin kasar sakamakon baya bayan nan da aka bayyana yau din nan ya nuna cewa lawasa ne ke bin shugaban kasar mai ci john magufuli da kashi 59 sai shi kuma lawasan da ke bin sa da kashi 49 wannan sakamakon dai daga mazaɓu 184 daga cikin mazaɓu 264 ne a halin yanzu fatalida wannan zaben da lawasa yi ya kara jefa matsayin zaben cikin rashin halin tabbas musamman ma idan aka yi la'akari da rusu zaben yankin zanzibar 'yan majalisar dokokin amurka suna neman sanin nasara ko akasin haka da za a iya samu game da tattaunawar da za a iya yi game da matsayin siyasar kasar syria musamman idan aka yi la'akari da irin gibin da ke tsakanin amurka da ra'ayin rasha da iran dan majalisa sanata bob koka ya ce abu ne mawuyaci a iya tantance idan aka iya wato idan aka yi la'akari da abin da ke ƙasa sanatan dai yana magana ne a wajen zaman da aka yi yau lokacin da ake sauraron muhimmancin batutuwa wato muhimman batutuwa game da rawar da amurka da ƙasashen afirka suke takawa ko afirka ta tsakiya ke takawa labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc a kokarin da take To kamar yadda aka ji a labaranmu na rana wasu da ake kyautata zaton 'yan boko haram ne sun kai hari a ƙauyen ala na jihar difa a jamhuriyar Nijar inda suka yi wa mutane goma sha uku ciki har da wata mace yankan rago To ɗazun nan wakilinmu Haruna Mamman Bako ya tuntuɓi wani jami'i a yankin mai suna Abdulrahman Kuroni wanda bai son a ambacin matsayin shi wanda ya tabbatar da wannan al'amarin kamar haka. kwanaki sha uku a wani kauye da ake ce mashi ala mai iyaka gab da najeriya wanda ruwa ne ya raba shi da najeriya wasu 'yan ƙungiyar boko haram suka zo garin da dare suka kawo hari cikin garin inda aka yi asara ran mutum goma sha uku da mutum uku kuma da aka halbe su da bindiga waɗanda ba su rasu ba amma su sun yi ciwo a halin yanzu suna nan ma a cikin ligatan garin difa ana yi masu magani. Waɗanda aka kashe farar hula ne ko kuma akwai masu riga sarki ciki? Waɗanda aka kashe duka farar hula ne da mace ɗaya cikinsu babu soja ko guda daga cikinsu kuma asalinsu mutanen garin ne na ala. To ta ina su waɗannan da ake zato 'yan ƙungiyar Boko Haram ne suka shigo har suka kawo garin? su mutanen nan sun shigo ne ta najeriya ta yankin nan karamar hukumar mobar wanda take makwataka da jihar difa inda yan boko haram suke da ikon yankin gaba daya inda yankin da suke babu sojin najeriya ko ɗaya bali a tarwatsa daga yankin to waɗansu na cewa sun biyo ta ruwa ne ta koma dugu yannan suka abuka magarin eh ai mu iyakan Nijar da Najeriya ta yankin ruwa ne tsawon kilomita ɗari da cikin ruwa ne iyakan yake ba bisa kwalta ba ne inda ba ko ina shi da iyaka an ba ruwa bane gada ne wurin nan to nan ruwa ne yake iyaka da Najeriya daga tsakanin ana zuwa garuruwan da suke Najeriya. To eh, eh, garin ana iya cewa kusan akwai wata bariki ko wani babban gari kusa gare shi? Eh to yankin ba wani barikin soja amma akwai wasu abubuwa da ake cewa position gungu-gungu inda na soji suke to da yake abubuwa ne ake yi da mutanen eh, yankin ko uwansu ko masu ne eh, mazaunan garin ko wasu abubuwa ne wanda suka shiga cikin boko haram duka sun san inda soja yake zama misali kowane metar ɗari biyar ana aje soji to sai cikin metar ɗari biyu da hamsin ko ɗari uku inda suka san ba soji sai su yanko ta wurin su shigo ba tare da an sani ba. Mm, ana gasunan gasunan sun zo ana cikin gudun nan ne kuma su uku ne kadai eh, su yan boko haram kai suka samu sa'a suka halba sauran wancan duka yanka ne aka masu da wuka. haka kuma a gaida haruna bako sai kuma najeriya inda kungiyar fulani ta miyatti allah ta shiga ziyartar jihohi don sasanta fulani makiyaya da abokan nan zamansu musamman ma manoma hassan umar tambowal gare ka a ƙoƙarin da take yi na ɗinki baraka tsakanin makiyaya da manoma ƙabilar yarbawa da fulani shugabannin ƙungiyar miyati allah kasa tun fara yin wani rangadi tare da yin tarurruka da ɓangarorin da lamarin ya shafa shugaban ƙungiyar miyati allah na najeriya ne ya jagoranci taron da aka yi a isayin da ke jihar oyo sunana muhammadu kiro ardon zuru shugaban miyati allah na ƙasa babban makasudin da ya kawo mu isai yau a oyo state da matsalolin da ke waruwa tsakanin al'umma fulani da yarbawa muka zo muka je fatigi muka zo kware state su ma muka zauna da su da shugabannin hillani da na nufawa bisa ga matsalolin da ke waruwa jiya kenan yau kuma muka zo isayin saboda mu tara hillani mu tabbatar musu da zaman su nan kudu kuma su zauna lahiya kuma su kira yara domin a zauna lahiya kuma shugabannin yarba su ba su cikakken goyon baya da haɗin kai domin mi domin najeriya ƙasa ce ta kowace kabila don haka babu yadda za a yi wata kabila ta ce wata ta tashi shugabannin wannan kabila da aka ce su tashi ba su zo suka zagayo mutanen suka kwantar musu da hankali ba waɗanne irin matsaloli ne ke tsakanin wato makiyaya fulani da yarbawa babban matsaloli da suka faru shine na farko dai kaga muna da matsala batun sata olufalaye wannan matsala da ta waru mu kanmu abun bakin ciki ne ga domin olufalaye shugaba ne na ƙasa ya jagoranci ƙasar nan a wasu ɓangarori na ƙasar nan daban-daban don haka idan an ya samu matsala duk ƙabilar najeriya dole ranta ya ɓaci kuma ta nuna ɓacin ranta ta wannan shi ya kawo wannan matsalolin suka zo suka ta mai da abun wani dan zani to matsalolin nan sun kai muna ko ina shi ne sa muka ce to bari mu zo mu zauna da al'umma mu gaba daya mu tabbatar mu cewa babu wannan magana ta cewa za su ba ƙasa kuma za su ba da haɗin kai kuma duk wani yaron da ke cikin matsalolin da ke shiga cikin waɗanga matsaloli to muna tabbacin za mu taru da mu da su mu yaƙe shi ba ka ganin cewa kun makara ga wannan taro da kuka yi da fulani tun da ma'ulufala an sake shi ma a to ai ko an sake shi magana maganganun da suka biyo baya ai su ne ba wai sakin shi bane ai an kama waɗanda suka yi laihin akwai wani shiri da ake na yi wa fulani makiyaya rajista a matsayin ka na shugaban kungiyar mai yatti Allah na ƙasa yaya kuka ɗauki wannan shirin a mu ba mu karɓe shi ba kuma ba mu yarda da shi ba domin me domin al'umma fulani a Najeriya sun wuce mutanen da za a ce wani yanki ya musu rajista ba zai yiwu ba kuma ba za mu yarda ba kuma ba za mu ba da goyon baya ga wannan al'amari ba shi ma wani shugaban manoma da ya halarci taron ya ce taron kan ya yi amfani Fulani. Sunana isiaka Olayenka. Mukami na shi a General Secretary na manoma Ishayin Local Government. Yaya ka ga wannan taro na yau? A taron da an kai kam taron ya zama taron kwarai kuma da ya zana Muhammad ne manya-manya kuma sun taro. To da wani sako za ka koma ma mutane yan uwanka ya riba da shi a gida? A sakon da zan ba su shine mu zama lahiya don zaman lahiya shi a komai. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. haɗa Najeriya kabilanci faɗa da juna Haka ne, kuma a gaida na tambuwal. To kamar yadda kuka ji maudu'inmu na yau kan wannan ziyara ce wato shin kuna ganin wannan rangadin da miyatta Allah ke yi zai kawo zaman lafiya ko kuna da wata shawara da za ku bayar. Amma kafin nan ga sahabu. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To ga wani malami daga kwara ko muna jin ka. To assalamu alaikum mai magana Bello Garba Dina mai bulawu kala-kala na sifa kwara daga kwara a tarayyar Najeriya. Muna saurari. A dangane da wannan ziyara da shugabannin Fulani suka kai a musamman ma da suka yi taro da yarbawa da sauransu to abu ne mai muhimmanci kuma abu ne mai kyau. Dan babu abin shawa kawa a samu haɗin kai wannan idan muka duba duk ɗan ƙasa guda muke kuma ba wani bambanci to ya kamata a ce ana yin irin wannan taro domin a fahimci juna domin a zauna lahiya kuma muna fatar Allah ya sa wannan taro da suka yi Allah ya sa zai kawo zama lafiya a tsakanin manoma da fulani da sauran dukkanin 'yan Najeriya wannan ita ce gudun mata na gode DOA. To mun gode mai Bulawus bari mu kaɗa Adamawa ke kan layi a Adamawa. to da alamar malamin layinsa ya katse to kamar yadda muka ce maudu’i mu na yau shine shin kuna ganin ziyarar da miyatta Allah ke kaiwa sassan Najeriya ko jihohin Najeriya inda take ƙoƙarin sasanta Fulani makiyaya da manoma da sauran abokan zaman Fulanin za ta haifar da ɗa mai ido? Ko kuma kuna ganin baya ga wannan ziyarar akwai wata shawarar da kuke son ku bayar? wacce kuke ganin ita ma za ta taimaka to ga, ga wani malami daga wando muna jin ka wato wannan ziyara da fulani suke gaskiya abun so ne don haɗin kan ina da kyau su kuma damun yaraba gaskiya na ganin maganar cewa a kori fulani daga jihohin su damu sun yi kuskure wajen faɗar wannan magana saboda haka haƙuri ya kamata su yi a sulhu illa iyaka jami'an tsaro su ɗauki matakan tsaro na kirki wanda yake an nan aka kama da laifi a yi mafi hukunci amma ba za ka bufulatanin ne da kaɗai mai laifi a ƙasar nan ba. to watakila baka saurara ba cewa suka yi an ce lalle fulani su tashi ba watakila suna magana ne game da waɗanda aka same su da matsala kamar yadda shi shugaban ya yi bayani cewa wasu sun kama ko falaye ko wani abu haka eh a labaran da kuka ba ka san ni ma abokin sauraron ku ne sosai oh. saboda su ainihin kungiyar yarbawa su ne suka ce ainihin fulani za su koma bangaren da suka fito a farkon labarin ne da muka yi kenan ba fulani duka ba suna zargin cewar fulani su suka sake yi mm, sun ce a musu a yi rajista sun ce a yi rajista a san 'yan ƙasa 'yan ainihin fulani najeriya da waɗanda da baƙi masu zuwa watakila abinda isa kenan aka ce to wanda bai rijista ba watakila abinda ake nufi kenan ya koma ko inda ya fito najeriya ƙasa guda ce ta kowa da kowa to mun gode a malam na ondo bari mu je mu gombe wake magana a gombe wake kan layi a gombe to da alamar layin malamin ya katse to kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayinku game da fa'idar ziyarar da ƙungiyar miyatta allah ke kaiwa jihohi daban-daban na najeriya a ta na ganin ta sasanta tsakanin fulani makiyaya da manoma da sauran abokan zaman fulanin saboda a rinka samun kwanciyar hankali tsakanin to bari mu je mu da maturu wake kan laya a da maturu musu ne don allah yana son eh, fulanin da su shirya su wani abubuwan da kamata daidaita tsakanin fulani da yorubawa don an dace ana zama a ci akwai fulani da suka kai kamar shekara da shekara saba'in haka da suke kiwo a can wuraren yarbawa to mun gode mun gode da ra'ayinka ko da ike kamar dai layinka akwai matsala to kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayinku game da ziyarar da kungiyar yadda Allah ke kaiwa a jihohin najeriya saboda ta ga wake kan layi to ne to muna sauraron ka eh batun ina kuna batun magana akan kan maganan yaran da shugabannin yake Allah wanda suke ziyartar mutanen su wannan ziyarar da suke yi na katanta manoma da fulani ina wannan daidai ne hmm. to to a mm ci gaba yawa saboda su kasan da shi gona a waje ɗaya yake dabba kuma ita take zuwa ta zai ta samu gona ba gona ta take zuwa ta zai ta mm. to saboda haka wannan kasantawa inda za a yi din kowa ya kiyaye hakkin ɗan ta din wannan daidai ne ko abin ayaba to mun gode sosai da ra'ayinka bari mu je mu taraba wake kan layi a taraba to da alamar dai layukan yau da matsala to akwai wani malami ne a katsina to mun gode muna dai sauraron ku kamar yadda muka ce to bari mu je adamawa wake kallaye a adamawa eh umar ne na saminu daga adamawa daga ma adamawa najeriya muna sauraron ka eh to ziyarar da suke kaiwa gaskiya matuƙa yana da kyau kuma gaskiya al'ummar fulani kuma su ji tsoron allah maganar wannan farna gaskiya mun bai da daɗi amma wannan ziyarar tana da kyau sosai tana da fa'ida sosai to akwai shawarar da za ka bayar ga ziyarar eh to ni shawarar da zan bayar gaskiya su manya gaskiya su ja kunnen al'ummar fulani sosai game da wannan bayan ziyarar da za su kai su sake tara al'ummar fulani a bangare guda bayan sun koma su dan ba da shawarwari su dan jakun nema yana da kyau haka to mun gode da shawararka bari mu je mu jos wake kan layi a jos a alhaji garba wales ne to alhaji garba muna jinka a gaskiya wannan abubuwa da shugabannin fulani suka yi ya yi kyau mu muna so shugabannin fulani nan samu su gangaro jos don duk rigingimin da yake faruwa a arewacin najeriya da kudancin najeriya bai kai wanda yake faruwa yanzu a jos ba ya kamata su taho su zo su zauna da 'yan uwansu su zauna da waɗanda suke tare da su waɗanda shekaru da shekaru sun daɗe suna mu'amala tare amma yanzu saboda son zuciya da wasu suka sako a ciki da son ƙabilanci da wasu suka sako a ciki ku kasa barin cikin garin plateau a zauna lafiya ya kamata waɗannan shugabanni na fulani su koka tashi daga ko'ina ma su zo in aka samu zaman lafiya a plateau to daga ko'ina ma za a samu zaman lafiya. To kamar yadda kaji suna ziyartar jihohi ne watakila nan gaba za su kai jihar Plateau din su yi abin da kake bukatar su din mun gode sosai bari mu je mu da maturu wake kan laya da maturu. Assalamu alaikum. Kuna tare da bubuwan zam chairman na kungiyar zaɓukan na karamar hukumar da Maturu. To malamu ba. Yawwa, ni gudunmawa da zan iya barawa ita ce ziyarar da Fulani suke kaiwa suke suke wannan din yana da kyau. Kuma yana da kyau tsakaninsu da makiyaya su samu fahimta mai kyau yadda ya kamata. to mun gode sosai da ra'ayinka ko kuma da shawarar da ka bayar da ma sauran malaman irin gudunmuwar da kowannen ku ya bayar mun gode sosai sai allah ya kai mu maudu'i na gaba to yanzu kuma ga shiri na gaba wasanni a takaice hukumar fifa ta fidda sunayen 'yan takarar shugabancin ta a hukumance wanda za su yi takara a ranar 26 ga watan fabrairun shekarar 2016 fifa ta bayyana sunaye mutane bakwai ne a matsayin wanda za su gaji sep wanda ake bincikensa akan cin hanci da rashawa bayan ta yi waje da wasu sunaye ciki har da wasu 'yan najeriya kamar segun odingbe da kuma tsohon gwamnan jihar abia oji ozo kalu sep shine jagoranci fifa kimanin shekaru 17 masu takarar kuwa sun hada ne da prince ali musa bility Laurent Chapin, Gianni Infantino, Michel Platini, Jacques Salman da kuma Tekyo Zexwell. A wata sabuwa kuma, Seplata ya ce tun kafin kada kuri'ar zaben Rasha a matsayin wacce za ta karɓi bakoncin gasar cin kofin duniya ta shekarar 2018 suka amince su bata ta dama. Seplata mai shekaru 79 ya faɗi hakan ne a wata kafar yada labarai ta Rasha. Haka kuma ya ce irin wannan yarjejeniya suka cimma da aka baiwa Katar bakoncin gasar cin kofin duniya ta shekarar 2022 an dakatar da Seplata da kuma Michel Platini daga shiga harkokin kwallon kafa har tsawon kwanaki 90. Seplata ya ce ya kamata ya yi ritaya daga shugabantar FIFA bayan da aka kammala gasar cin kofin duniya a Brazil. Amma ya ci gaba da zama ne saboda tsoron hukumar kwallon kafa ta turai ce za ta mamaye FIFA. a yau ne kungiyar kwallon kafa ta mata 'yan kasar shekaru 20 ta kasar ethiopia za ta dauki bakoncin takwarata ta kasar ghana a fafatawa ta uku da matan afirka suke yi na neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya a birnin addis ababa kafin wannan wasa da kungiyar mata ta ethiopia za su yi da ghana ethiopia ta lallasa kungiyar burkina faso da ci biyu da babu inda ta yi waje da burkina faso din wurin neman gurbin shiga gasar cin kofin duniyar sai dai ghana ita kadai ce ke tsakanin ethiopia da shiga gasar cin kofin duniyar kwamitin olympics na kasar ghana ghana ya zauna da shugaban olympics na ƙasa akan dabaru da ghana za ta yi na shiga gasar olympics da za a yi a birnin rio wato rio 2016 ana sa ran kwamitin olympics din dai zai gabatar da kasafin kuɗi da ake bukata ga hukumar matasa da wasanni yanzu kuma sai sharhin muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a lokacin wani zaman sauraren shaida kwanakin baya a gaban majalisar dokokin amurka jami'an ma'aikatar harkokin waje sun bayyana kokarin da amurka ke yi tare da sauran kasashen duniya na ƙara matsin lamba a kan kuri ta arewa a saboda yadda take keta hakkin bil'adama jami'an ma'aikatar sun yi misali da rahoton da hukumar bincike ta majalisar ɗinkin duniya ta bayar a shekarar 2014 kan irin muguntar da ke faruwa a ƙasar wato kore ta arewa tana ci gaba da zama mai mulkin kama karya da ke hana al'ummar ta 'yancin bayyana ra'ayi ko addini ko taro cikin alumana ko cuɗanya ko kuma zirga-zirga a cikin ƙasar. 'Yan Koriya ta Arewa kimanin dubu takwas zuwa dubu goma ne suke zaune cikin mummunan hali a sansanonin gwale-gwale na fursunonin siyasa inda jami'an gwamnati ke keta musu haƙƙi ciki har da kisa ba tare da shari'a ba da bautarwa da gane azaba da ɗaura mutum hakanan siddan da fyaɗe da kuma tilasta zub da ciki. A bayan wannan rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya, amurka ta yi aikin ƙara aman shaidar na waɗanda suka gudu da koriya ta arewa ke bayarwa a tarurrukan jama'a a faɗin duniya a zaman wata hanyar wayar da kai game da 'yan ƙasar da har yanzu suke ƙargame a gidajen kurkuku a daidai wani lokaci kuma amurka da ofishin babban jami'in kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya suna aikin tattarawa da zana bayanan matakan keta hakkin bil'adama da gwamnatin koriya ta arewa ke aikatawa tare da neman hukunta mutanen da ke cin zarafin al'umma a wani matakin ƙara matsin lamba a kan gwamnatin koriya ta arewa amurka ta goyi bayan ƙudurorin da babban zauren taron majalisar ɗinkin duniya na hukumar kare hakkin bil'adama ta majalisar suke ɗauka a kowace shekara na yin allah wadai da keta hakkin bil'adama a koriya ta arewa irin wannan suka da ke karuwa akan keta hakkin bil'adama da gwamnatin koriya ta arewa ke yi ya yi tasiri in ji wakilin amurka na musamman kan batutuwan hakkin bil'adama a koriya ta arewa robert king a saboda ƙarin ƙasashe da suke yin turdake ta hakkin bil'adama a koriya ta arewa yanzu ƙasashe kalilan ne kawai ke goyon bayanta waɗannan ƙasashe kalilan da ke goyon bayan koriya ta arewa suna daga cikin waɗanda suka fi take hakkin bil'adama a duniya kin ya ce al'ummar koriya ta arewa sun cancanci sanin gaskiya wannan shi yasa amurka take ci gaba da goyon bayan watsa labarai da bayanai game da sauran duniya ga al'ummar koriya ta arewa ta hanyar shirye-shirye daga murya Amurka da Radio Free Asia. Tilas Koriya ta Arewa ta takalli mummunan keta hakkin bil'adama da take yi, zaɓi dai a fili yake, zuba jari kan al'ummarta da mutunta hakkin bil'adama da kuma ƙwararan matakan kawar da nukiliya na iya kaiwa ga zaman lafiya da ƙaro arziki tare da ingantuwar dangantaka da Amurka. Idan ba ta ɗauki waɗannan matakan ba kuwa, babu abin da koriya ta arewa za ta iya fuskanta sai kara ƙara zamowa saniyar ware a tsakanin kasashen duniya wannan shine sharhin murya amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau yanzu kuma ga ladan ya dawo da labaran duniya amma a takaice sojojin najeriya sun ce sun samu kwato mutane 338 da 'yan kungiyar boko haram suka rike wannan sanarwar da ta fito daga bakin mai magana da yawan rundunar sojan kasar kanar sani usman wanda ya furta haka jiya a talata ya ce sun samu nasarar hakan ne ko a wani harin da su kai wa dajin sambisa inda 'yan kungiyar suka yi tunga a arewa maso gabashin najeriya mahukuntar ƙasar somalia sun ce kungiyar al-shabab ta samu damar rike wani jirgin saman ƙasar da ya faɗi yau a yammacin ƙasar majiyar ta shaida wa murya amurka cewa jirgin da ke dauke da mutane tara zuwa goma sha daya ya faɗi ne kusa da inda 'yan kungiyar alshabab ke da sansanin su a ƙauyen umar dalire sai dai kawai yanzu ba wani labari game da mutanen da ke cikin jirgin da ma makomar su shugaban kungiyar adawa na kasar tanzania edward lawasa ya sa kafa ya tafi da sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi yana cewa ba komai cikin sai maguɗi lawasa yana magana ne sa'in da yake wa taron manema labarai jawabi yau dinnan a babban birnin kasar wato dar es salaam To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ladin Ibrahim a da ya taya ni gabatarwa da Julius Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu Malam Mansur Zubair da ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC nake cewa sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.